Rikicin kabilanci da fada tsakanin manoma da makiyaya dai an dade ana fama da shi a jihar Taraban da ke da kananan hukumomi goma sha shida yankin Ukari, Takum da kuma Bali da Gasol Hade ma da Karim Lamido na ɗaya da na biyu. Duka wannan yankuna sun dade suna fama da matsalar rashin tsaro da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa wadda aka dade ana kwangaba baya da ita ko da a baya bayan nan ma rikicin ya barke tsakanin Fulani mazauna yankin Gomun da kuma al'umma kabilun Gomun mazauna karamar kamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da ya sanadiyar kashe rayuka da dama kamar da yadda wani mazauna yankin na Gomin da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban ya shaida mini ta wayar talafo tare da alkawarin cewar ba za a baci sunansa ba. Wallahi ina gaya maka sun kashe shanu ya fi shanu ɗari bakwai. Bar maganan waki na yara na Fulani da suka yi ta kashewa. To da soja suka je wurin nan ne aka samu dai tare tare tare wuri ya ɗan yi shiru. To ko menene ma Fulanin za su ce dangane da faruwar wannan al'amari? Tambayar kenan da na yi wa Ardo Jaren Ganga Galdu wadda ke zama shugaban kungiyar Fulani na ta fitar Fulakon Jan Foundation na ƙasa gabaki ɗaya kuma yana ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da dukiyoyinsa ciki har da maji kansa. Yayin da nemi masa tambaya ko kawo yanzu zai iya zayyana irin asarar dukiyoyi da ma da aka yi a wannan rikicin? Ba mu san iya wa'anda suka kashe ba, ba mu san kuma iyakan wa'anda ba a kashe ba a yanzu hakan nan, amma shanu kam duk wanda yake maka zai maka lissafin shanu an kashe kaza gaskiya magana ne tukunna domin shanu akwai kuma wani batu da ake cewa uh, an kashe fulani da dama da yara har ma da mata wadda wani ma ya ce gawawwaki sai a tona rami abin ne menene kuma zaka ce dangane da wannan wannan ƙarya ne abin da yake da akwai mu fulanin da muke a daidai wurin din yaran mu da basu dawo ba wanda muka gani har da jika na wanda ya tafi min kiwo wanda ba su dawo ba yara guda uku ne su ne wanda ba mu gani ba. Malam Usman Yakubu wadda ke zama shugaban kungiyar matasa na kabilan ga baki daya shine wadda ne masa tambaya ko menene ma sanadiyar faruwar wannan al'amari da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi haka? Fulani makiyaya sun kashe babban dakaci na cikin gari na hmm. tsakiya gaba daya shine wanda aka kashe akwai wani batu da ake cewa ah, mutanenku sun shiga ɗaukan shanu su masu kore garkunan shanu cikin daji. Wannan karya ne kin karin lamido babu al'umma da take zaman lafiya da fulani makiyaya kamar asalin gomu. Asali ma saboda zaman lafiyar mu da su akwai auratayya tsakanin su da kabilu mu. Sannan kaf irin karin lamido ba inda ma za ga makiyayi yayi gida irin na zamani sai a gomu. Sai dai wannan jarabawa da ya faru abu ne wanda ya kasance da fushi da bacin rai irin na mutane wanda matsalolin ba. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wani al'amari duba da cewa wani al'amarin ba shine na farko ba a yankin na karamin Lamido a jihar Taraban tambayar kenan da ne wa SP Gambo Kusha wadda ke zama mukaddashiyar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban inda ta fara da cewa an samu report to the DPO Garin Lamido case na culpable homicide da wani mai sunan Abednego wakili ya fita da safe ya je gona bai dawo ba zuwa kusan yamma after the incident an zo an samu shanu dai kaman about 50 cows zaka an same su a muce kuma ba san su waye bane dai suka kashe wannan al'amari ya faru ne a yankin gomun da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraban inda rikicin kabilanci da fada tsakanin manoma da makiyaya yi kamari lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya